sama da mutane 100 ne a najeriya ba su da hanyar shiga yanar gizo a dalilin rashin wadatattun kayayyakin na'urori waɗannan kamfanin waya ke samarwa kuma suna tsada da rashin tabbas domin taimakawa mutane widernet ƙungiya mai zaman kanta amurka ta kawo fasahar gina ɗakin karatun da za a iya shiga da na'ura ba tare da an yi amfani da shiga yanar gizo ba kuma ba tare da biyan ko sisin kobo ba jami'ar ahmadu bello na ɗaya daga cikin makarantun da ɗalibai ba sa samun wadatar yanar gizo hakan ne ya yasa widernet ta kafa wannan fasaha a makarantar ana amfani da wannan fasaha wajen tura miliyoyin kayan karatu ko bincike daga nesa zuwa cikin ɗakin karatu na jami'ar daga nan kuma ɗalibi na iya zuwa ya karanta ko ya kwafe su cikin na'urarsa ba tare da ya yi biya kuɗi ba ɗaliban jami'ar dai suna nuna jin daɗin su ga wannan fasaha musamman ma yadda ya zamanto hanya mafi sauki gare su wajen samun kayayyakin karatu matsalar wutar lantarki da ake fuskanta ita ce kawai za ta hana ɗalibai cin moriyar wannan fasaha.